Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin Sha hudu ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. yau litinin tawagar rasha da ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan sansanin soji a yammacin ukraine rasha ta buƙaci china ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da ukraine jami'an amurka sun ce mummunan harin da rasha ta kai a yammacin ukraine a ranar lahadi kusa da iyakar kasar poland wani abu ne da suka yi zaton zai faru kanun labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a najeriya ana ci gaba da mai da martani dangane da tsawatarwar da shugaban muhammadu buhari ya yi wa 'ya'yan jam'iyyarsa ta apc kan takaddamar shugabanci da ta mamaye jam'iyyar to amma abin da su suka manta maimakon su haɗa kansu a samu ci gaba da za a yi har a kai ga wannan convention din sai suka nemi su kawo rigingimu tsakanin su kuma da yawa daga cikin al'ummar Najeriya su da suke rigingimun su suka fi mu jin daɗin mulkin su suka fi mu jin daɗin gwamnati mu da muke talakawa mu mabiyansu ne kazalika a najeriya batun mulkin karba-karba shi ma yana ci gaba da haifar da kace na ce yayin da zaben 2023 ke kara karatowa kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda ya daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi dama shi ma saurare shi kada a yi amfani da kalmar nan ta bahaushe sarkin yawa ya fi sarkin karfi ta in ma kana da yawa to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci. za kuma mu leƙa jamhuriyar nijar mu da aka kwana kan takaddamar girke dakarun faransa a ƙasar sannan kamar kowace ranar litinin muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin litinin tawagar rasha da ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan sansanin soji a yammacin ukraine kilomita 25 daga kasar poland mambar neto akalla mutane 35 suka rasa rayukansu inda wasu 134 suka jikkata a harin da aka kai kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a cikin jawabin da ya kan yi a kowane dare ya ce ranar Lahadi ta kasance bakar rana ga kasar saboda harin. Shugaban ya ce ya yi abin da ya kira faɗakarwa sosai ga shugabannin ƙasashen yamma kan yiwuwar kai hari a sansanin inda NATO take horas da dakarun Ukraine. Wannan bai zo a matsayin bazata ga jami'an leƙen asirin Amurka da ilahirin bangare na tsaron ƙasa ba, abin da mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗa kenan a wata fitowa da yi a kafar CNN a jiya Lahadi. Ya ce abin da yake nuna Vladimir yana cikin bakin ciki kan cewa sojojinsa ba sa samun ci gaban da yake tunanin za su samu. Rasha ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine a cewar kafofin yada labarai na Amurka jiya Lahadi. Sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta yi gargaɗin cewa Beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa Rasha wajen karya takunkuman da aka ƙaƙaba wa Rashar. jami'an amurka sun shaida wa kafofin yada labarai cewa rasha ta buƙaci kayayyakin soji da kuma tallafi daga ƙawayenta moscow ta kuma buƙaci taimakon kuɗaɗe saboda takunkuma masu tsauri da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata a cewar jaridar new york times amma bata ambaci sunan jami'in ba jami'an sun ƙi yin bayani takamaimai game da abin da rasha ta bukata ko kuma China ta amsa mata bisa ga rahoton mai magana da yawun ofishin jakadancin china a amurka ya faɗa wa kafofin dillancin labarai da yawa cewa ban taɓa jin haka ba da aka tambaye shi game da buƙatar rahoton ya fito ne sa'o'i kaɗan bayan da amurka ta sanar da babban tawagar amurka za su gana da manyan jami'an china a rome yau litinin jami'an amurka sun ce mummunan harin da rasha ta kai a yammacin ukraine ranar lahadi kusa da iyakar poland wani abu ne da suka yi zaton zai faru akalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar lahadi lokacin da rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar kiyaye zaman lafiya da tsaro wadda ke sansanin soji da ke yammacin ukraine wurin wanda ba shi da nisa daga lviv nan ne neto take horas da dakarun ukraine dakarun na neto suna da nisan kilomita 25 ne da kasar poland wanda zai haifar da damuwa cewa idan sojojin rasha suka yi kuskure zai iya sanya yakin ya faɗaɗa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hanifa za ta kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. shugaban muhammadu buhari da a yanzu haka yake kasar ingila ya yi allah wadai da rigingimu da ke faruwa a jam'iyyarsa ta apc mai mulki musamman ma batun shugabancin jam'iyyar kalaman na buhari na kunshe ne a wata sanarwa da kakakinsa malam garba shehu ya fitar a karshen makon da ya gabata to sai dai jigajigan jam'iyyar na zargin wasu da suka wa lakabi da 'yan bani na iya da masu son kawo wa jam'iyyar bakin jini a matsayin waɗanda suka dagula al'amuran jam'iyyar wakilin muryar amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani daga abuja Wannan takarda da mai magana da yawunsa ya aike wa manema labarai a kasar na cewa shugaba Buhari ya ce ana ta kokarin da hankali a cikin jam'iyyar ne a gabanin babban taron ta na kasa a ranar 26 ga wannan wata na Maris. Buhari ya yi amfani da wannan damar wajen yi wa shugabanni da 'ya'yan jam'iyyar gargaɗi da su guji ta da zaune tsaye da yin ƙaurin suna yayin da ya kamata a mai da hankali kan wanda zai fito a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar domin shine muhimmin abu a ƙasar a yanzu ba batun shugabancin jam'iyya ba. Tsohon sanata daga jihar Yobe kuma jigo a jam'iyyar APC alkali Abdulkadir Jajere ya ce lallai wannan jan kunne da Buhari ya yi shine daidai. 'Yan cece kuce ne suka ce ya ce don haka <laughs> mun bar su da kasafin da suka shugaban kasa wannan kuma babban laifi ne a tsarin mulki mu karfin mu shine kamar yadda nace miki doka ta jam'iyya wacce ta bashi irin ita ta nada shi wato sai sun zauna kenan dole sai an zauna ba wanda isa kau da mai malabo ne in ba kwamitin kololi na jam'iyya ta zauna ba har ila yau wannan takarda da Buhari ya bada umarnin a aikawa manema labaran na cewa jigajigan jam'iyyar APC su sa hankalinsu akan abubuwan da za su amfani talakawa ba ce ce ku ce a kan mukamai ba akan haka tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Shu'aibu Abubakar Ismail ya tsokaci akan wannan batun yana cewa mu ma muna karfafa wannan magana domin duk wani wanda yake bukatan jam'iyyar nan ta lalace to wannan yana nuna cewa shi ya riga ji daɗinta ta ne baya son kuma a sake samun nasara ta ci gaba to amma abin da su suka manta maimakon su haɗa kansu a samu ci gaba da za a yi har a kai ga wannan convention din sai suka nemi su kawo rigingimuwa a tsakaninsu kuma kuma da yawa daga cikin al'ummar najeriya su da suke rigingimin su suka fi mu jin daɗin mulki su suka fi mu jin daɗin gwamnati mu da muke talakawa mu mabiyansu ne amma ina tabbatar miki in sun taɓarɓar al'amura har aka kai matsayar da za a waye gari jam'iyyar ta faɗi sai mu ce sun cuci al'umma Allah ya sauka. A nashi nazarin kwararre a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin irin wannan mataki na tsawatarwa ne ya kamata shugaba Buhari ya riƙa yi saboda a kwato jam'iyyar daga rugujewa. Hakika maganar da shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ya yi daga Ingila akan maganar rigingimin da suke tasowa a APC akan cewa ma da yake cewa rigingimin za su iya wato wargaza jam'iyyar kuma yana ce musu ɗau izina daga yadda matsaloli suka samu PDP hatta shigar ta samu raunin da ta faɗi zaɓe abu ne mai ban mamaki saboda shi dai asali ba a san shugaba buhari da damuwa da sa baki a abubuwan da suke faruwa ba ko da a gabansa suke faruwa bare har yi magana da ake ɗauka a duniya har ma kuma ya rinka gargadi yana jan kunne to na ganin janar buhari baya so ya fada cikin rigima sannan kuma ya ga cewa wannan rigima mai hatsari ce kuma dole manya ba su yi taka tsantsan ba za ta iya jawowa jam'iyya ta shiga mawuyacin hali Sakon Buhari ya zo ne daidai lokacin da ake yada jita-jita cewa mataimakin shugaban kwamitin rikon kwarya kuma gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya karbe kujerar shugaban kwamitin kuma gwamnan jihar Yobe mai malabu ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. za ta sayi jiragen yaƙi samfurin F-35 daga kamfanin Lockheed Martin LMT na Amurka domin sauya tsohon jirgin sama wato Tornado a cewar majiyoyin gwamnatin biyu. Daya daga cikin majiyoyin ya ce Jamus na da niyyar sayan jirgin samfurin jet masu ɓadda kama. Majiyar ma'aikatar tsaron Jamus ta shaida wa kamfanin dillancin labarai ta Reuters cewa Jamus tana karkata wajen sayan F-35 amma bata gama yanke shawarar yin hakan ba. Tornado shi ne kadai jirgin saman Jamus da ke iya daukar makaman nukiliyar Amurka da aka adana a Jamus ko da an samu wani rikici amma sojojin saman sun dade suna tuka jirgin tun a shekara 1980. Berlin tana ƙoƙarin daina aiki da shi tsakanin shekarar 2025 zuwa 2030. Sayan F-35 zai zama wani cikas ga kamfanin BAN na kamfanin Boeing. wanda tsohon ministan tsaron jamus annegret kramp karenbauer ya fi son f-18 da kamfanin ke kerawa ya maye gurbin tornado 'yan kasar colombia sun zaɓi sabbin 'yan majalisa a jiya lahadi sannan kuma sun kada kuri'a a zaben fidda gwani na shugaban kasa domin zaɓar 'yan takarar jam'iyyar da za su fafata a zaben shugaban kasa a watan mayu yayin da kasar ta gudanar da zaɓenta na farko tun bayan barkewar cutar coronavirus shekaru biyu da suka gabata kamar yadda kuri'an jin ra'ayin jama'a ta nuna tun da farko mai ra'ayin sassauci senator gustav petro shi ya yi nasarar zama shugaba na yanzu a zaben fidda gwani bayan kidaya kusan duka ƙuri'ar da aka kirga ya lashe zaben fidda gwanin na historical pact wadda haɗaka ce ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci da kashi 80 cikin ɗari na ƙuri'a miliyan 5,400 a zaben fidda gwani. Tawagar Columbia wadda wata gamayyar ƙungiyoyi ce ta masu ra'ayin riƙau ta samu ƙuri'u miliyan tara da dubu ɗari tara a zaben na fidda gwani wanda federico guterres ya yi nasara tsohon magajin garin medallion wanda ya yi suka ga wani bangare na yarjejeniyar zaman lafiya ta 2016 da dakarun sojin juyin juya hali na colombia wata kungiyar jam'iyyu masu tsakatsakin ra'ayi mai suna hope coalition ta samu ƙuri'u miliyan biyu a zaben fidda gwani wanda masanin lissafi Sergio Fajardo ya yi nasara wanda ya taɓa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2018. A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. har yanzu dai muna Najeriya inda ake ci gaba da muhawara kan mulkin karba-karba tsakanin arewaci da kudancin Kasar Musamman tsakanin 'ya'yan manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu wato APC da PDP. Ko da ke wasu alamu sun nuna wato alƙiblar jam'iyyar APC mai mulki bayan da ta ayyana cewa wanda zai zama shugaban jam'iyyar zai fito ne daga arewa ta tsakiya. Daga Abuja ga rahoton da Sale Shehu Ashaka ka aiko mana. duk da ita ma pdp dan arewa ta zaba a matsayin shugaba wato ayuciya ayu daga jihar benue amma ta yi wata dabarar cewa za ta bar kofar takararta a buɗe ga duk wanda 'yan jam'iyya za su zaba daga kowane yanki zai fito yayin da 'yan siyasar kudu ke da matsayar lallai shugabanci a 2023 ya koma yankinsu bayan shekara takwas a arewa muhawara ta fi tsanani a tsakanin 'yan arewa inda wasu ke ganin daidai ne wasu ko na cewa a'a ga tsohon gwamnan jihar kano sanata ibrahim shekarau tura takarar kudu ita ce mafi a'ala don hakan ne zai taimaka wa zaman taron najeriya mu jingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba ya iya ko bai iya ba wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilinsa amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci domin idan ka haramta masa wannan ba za ka hana shi ji a ransa cewa wato shi ba kowan kwa bane kenan kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda ya daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi dama shi ma saurare shi kada a yi amfani da kalmar nan ta bahaushe sarkin yawa ya fi sarkin karfi in ma kana da yawa to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci a nasa ra'ayin tsohon dan siyasar nehu alhaji Usaini gariko na cewa kuskure ne yan arewa su bar mulkin ya kubuce musu ko da kuwa ba su ji daɗin mulkin buhari ba yaranmu ina mota na ga an sauke yaran mu an daga su a rana suna kallon rana sama saboda za su tafi kasar ibo ake gana musu azaba haka can za a je a ran musu a tofa musu ya wuce ina boko haram so amma yanzu ba a yi mun yadda muna shan shan wuya wannan ba da ja to amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu mu yanzu za mu yi tsalle na uku shine a ɗauki mulki a baiwa ni ban na suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo a yi zaɓe wanda Allah ya ba shi ya da kuri'a a mutane ai su suka zaba. kuma ko me sha su suka ji amma a ce an yi zaunin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma ƙasar su ce suna da yanci wasu akan me duk wannan ba shine abin da mai sharhi kan lamuran siyasa Bashir Baba ke hangowa ba duk a al'ummomin najeriya arewa ce kadai ba ta da alkibla alkibla dan arewa kadai ya samu mulki in ya samu mulkin kuma abin ban takaici bai ko san menene zai yi da shi ba akwai sauran al'ummomi abokanan zamantakewar mutanen arewa akwai abin da ake kiransa blueprint kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummominsu bukatun shiyoyinsu amma dan arewa haka yake zaune kara zube ba ko alkibla sai dai kamar yadda nace neman mulkin in aka samu mulkin ko ba a san me za a yi da shi ba ga kungiyoyi nan masu tutiya da rajin kulawa da al'ummar al'amuran arewacin najeriya irin su acf da iri-irinsu taron tsintsiya ba shara da alamu samun matsaya ta uku daga wata tafiyar siyasa da ke shirin zuwa ta waɗanda ke ganin apc da pdp ba su yi musu adalci ba sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya To a jamhuriyar Nijar kuwa yayin da hukumomin ƙasar suka ayyana shirin gabatar wa majalisar dokoki buƙatar samun haɗin kanta wajen girki dakarun rundunar Bahrain a ƙasar bayan ficewarsu daga Mali. kwamandan rundunar dakarun faransa ya ce za su koma gida a maimakon zuwa wata kasar waje lamarin da ya janyo martani daga 'yan kasar ta jamhuriyar nijar wakilin muryar amurka a mai sulaiman mana barma ya yi kuma da karin bayani a yayin wani taron manema labarai da ya kira a ƙarshen makon jiya a birnin wagadugu na ƙasar burkina faso kwamandan rundunar sojan barkan janar laurent michon ya tabbatar da cewa babu zancen girke dakarun tsaron rundunar ta faransa a nijar bayan ficewarta daga mali amma kuma sojan saman faransa da ke da sansani a niger za su ci gaba da zama a kasar ba tare da aiwatar da wasu sauye-sauye ba tsohon ministan tsaron niger bugo da ƙari dan majalisar dokokin ƙasa kallamu tari na mamakin jin wannan magana daga bakin wani hafsa shi sojin wanda ya wannan magana in har ya ta ni ban azaba shi na da hurumin shi ta in kuma yana da hurumin abin da zai hudin shi ne yalla abba a gane ba in turawa ba za su zo kasashen mu ba ba shi shugaban rundunar soji ba zai haɗi macron da kanshi zai haɗi ko kuma wani minista na kasashen waje ko kuma wani minista na tsaron kasashe shi ke iya wannan magana ba soji ba wanda an ka aiko shi bakin iyaka shi shi waɗi irin yawan mutanen da ke so da kayan aiki wanda ya kamata a shi. kenan wannan zance ina ganin ba mu shi daidai ba abin da na tabbata muna buƙatar taimako ban hannu ga duk amanan arziki na su kama mana maganin mai wannan kokowar shugaban kungiyar farar hula ta la voix de sans voix nasir saidu na mai danganta wannan mataki na faransa da yakin da rasha ke gwabzawa da ukraine a wani lokacin da gwamnatin mali ta kafe a kan bukatar ganin faransa ta fice daga kasar su kasan mali da sun ka hau dokin zuciya sun ka ce za su rabuwa da kasar faranshi abu ne wanda an ka yi da yanayi na zuciya abu ne wanda an ka yi ba cikin an tsaya an fahimci in faranshin nan tana da amfani ko da tana da wasu abubuwa waɗanda ta kai na biyu wannan yaƙi na rasha ya kawo canjin yanayi da yawa na tahiyar duniya na hulɗar duniya wanda rasha ta kai a ukraine mu'amalar aiki da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen turai wato ta kuba shine abin da ke gaban hukumomin nijar a yau a maimakon cece ce akan makomar barkan babu sauran zancen barkan yanzu zancen ta kuba ake yi kuma zancen ta kuba yanzu ban mu tsaye da ruwan miya ba za a zauna a yi shawara me muke bukata wace ƙasa ke bukata shi ina za a aje mutanen ina ne za su aiki wani idan aiki ne za su yi wannan abubuwa duk nan gaba za a wannan zancen kuna ganin mu nan Nijar ma ban hawar wadda za a yi a samu kuna ba a ma ta ba kenan sai an yi ta an samu wannan izinin sa'anan a wallafa abin da mun katse da namu da mutanen faranshi da mutanen turai a nan gaba kaɗan cikin watan na maris ne majalisar rokokin nijar za ta yi zamanta na shekara-shekara domin nazari akan kudurorin dokar da ɓangaren sassarwa zai gabatar wato session de loi kuma akwai yiwuwar batun baiwa rundunar takuba izinin girke dakarunta a wannan kasa. ya shiga sahun batutuwan da 'yan majalisar za su tantauna a kansu kamar yadda shugaba muhammad bazum ya ayyana a ganawarsa da shugabannin al'umma a ƙarshen watan jiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kan marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwaro. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya ta yau Litinin. ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon zai duba irin muhimmanci da tasiri da ke tattare da ɗabi'un koyon karatu ga ƙananan yara da irin alfanu da hakan zai haifar ga ci gabansu a rayuwa ta gaba. Wani taron masana da aka gabatar a jihar Kano. wanda ya nazarin hanyoyi da ƙalubale da ake fuskanta a ɓangaren ya kuma fito da wasu tsare-tsare. Abokin aikinmu Muhammad Ibrahim kori ya zanta da Farfesa Talatu Musa Garba inda take bayani akan mahimmancin koyar da karatu ga yara. na kominiki saboda uh, masana sun zo an yi muhawara an gabatar da makaloli kuma an zauna an fitar da abubuwan da ya kamata a ce duk wani wanda yake da ruwa an sanar da shi yadda za a bunƙasa al'amarin karatun. Kin ce an gabatar da makaloli ko za ki iya faɗa mana adadin makalolin ko kuma kiyasin su? Eh to an gabatar da makaloli kamar guda saba'in da biyar. Suna magana ne a alƙibla ɗaya ko kuma a misali al'amura daban-daban suka ta'o. eh to uh, an raba shi jigon a conference din kamar gida biyar an kalle shi da ga alkiblar eh, littattafan yara da yanda ake koyar da wasu al'amura na karantarwa wanda su ne kamar jigon shi wannan taron akwai wadda aka gabatar kamar keynote sannan akwai kuma takaddu kamar lead paper waɗanda su ne takaddun da suke jagorancin wayancan masana ne dai a bangaren koyar da karatun yara din suka zo suka gabatar da takaddun so saboda haka in aka hada hadda nasu nan an gabatar da takaddu kamar guda 75 To, na ga jigo ko kuma take ko alƙibla taron an yi magana kamar akan wato littattafai a matsayin eh, wani tushe na koyar da yara suna ƙanana dinnan ban sani ba ko akwai a makalolin da aka gabatar akwai daga ciki da suka yi magana musamman hususan akan yadda ake rubuta littattafai eh, don koyar da yara ƙanana a mataki na ƙasa? eh akwai ɗaya daga cikin makaloli wanda aka ce su ne kaman jigo ita wannan keynote din ta haɗa yadda ake rubuta littattafan jigon conference din gaba ɗaya ta tattauna a kai professor ramla jibir sannan kuma akwai guda biyu da aka abin nan ɗaya sun kalle shi ne ta ɓangaren policy nufofin gwamnati yadda abin da ya kamata a kiyaye idan za a wallafa littattafan yara to ɗaya kuma an gabatar da shi ne akan wani bincike da aka gabatar akan yadda ya kamata a ce an bi ladubban da ya kamata a bi wajen tabbatar da an samu lasisi na rubuta littattafai kuma an bi ka'idojin rubuta littattafan to an yi shi kamar research ne aka yi da aka zo aka yi aka gabatar da yadda ya kamata to kuma sai aka tafi da wannan research din aka je aka ƙara tantance shi sannan aka tsefe shi aka tantance shi sannan aka zo aka fitar da abubuwan da ya kamata a yi la'akari da duk wani wanda zai rubuta littafi na yara sai ya bi wa'annan ka'idojin. kuka cimma ne kuma wasu batutuwa kuka tabo a su waɗannan ƙudurori. To akwai dai batutuwa da dama da aka cimma amma dai waɗanda suka fi fitowa fili su ne waɗanda muka fi ƙarfafawa wanda ya shafi duk wasu masu ruwa da tsaki masu hukuma da ya kamata su assasa koyar da karatun nan da kuma waɗanda ya kamata su kula eh, akwai nau'in wajen wallafa littattafan yaran nan da kuma waɗanda ya kamata a ce su ne suke da alhakin ba da malamai da kula da malamai da kula da kayan aikin ma da za a yi so dukkansu suna wannan waje kuma an tattauna da su an yi tambayoyi an ansa wannan shi wannan kwaminiki da muka rubuta za mu aika musu har can saboda su ya kamata mu haɗu tare da su mu ga mu tabbatar da abubuwan da aka gabatar an yi amfani da shi. To kamar su hukumomin gwamnati kenan irin CU BEC watakila da makamantar su? Akwai CU BEC, NARDC National Council of Colleges of Education, da su National Board of Nomadic Education, da su uh, Teachers Registration Council. da su educational uh, erc eh, educational resource center dukkansu suna ciki waɗanda sun zo kuma sun aiko da mutane sannan kuma da su su na ƙasa. To duk waɗannan hukumomi ne na ilimi da suke da ruwa da tsaki. Batutuwan da kuka bujiro kuke so a cimma ko aiwatar eh, kamar suna da hurumin aiwatarwa a matakansu ko a matsayinsu na hukumomin gwamnati ko kuma a suna buƙatar sahalewar gwamnati a sama misali idan kika ce gwamnatin Najeriya misali gwamnatin tarayya dole sai ta amince ko kuma batutuwa ne wani dama sun shafi hurumin da ita doka da ta kafa su ta ba su gaskiya batutuwa ne wanda dama suna cikin hurumin dokar da ta kafa wayannan saboda kaga su NARDC su ne suke tabbatar da littattafan ma da za a koyar a makarantu da wani littafi da aka wallafa da shi kansa kundin ilimin a ƙarƙashin su yake su kuma UBEC su ne ya kamata a ce suna kula da abin da yake faruwa a cikin makarantun nan makarantun matakin firamare inda ake koyar da shi wannan karatu da muke faɗa. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa nan a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. baki ɗaya a madadin dukkan ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku musamman wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. fissalam. salam. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shi ke morewa kwalkoliyar daraja shi hau dare. To madalla yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice. A yau Litinin tawagar Rasha da Ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da Rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan sansanin soji a yammacin Ukraine kilomita 25 daga kasar Poland mambar neto. Akalla mutane 35 suka rasa rayukansu inda wasu 134 suka jikkata a harin da aka kai kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa. Rasha ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine, cewar kafofin yada labarai na Amurka jiya Lahadi. sa'o'i kaɗan bayan da amurka ta yi gargaɗin cewa beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa rasha wajen karya takunkuman da aka kakaba ma rashar Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai a yammacin Ukraine a ranar Lahadi kusa da iyakar kasar Poland wani abu ne suka yi zaton zai faru. Akalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami masu sauraro baki da abin da muka kwato kawo karshen shirin kina a daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu shirin mu na dare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kina agogon Ghana zamu dawo muku da wani sabon shirin yanzu kan amadadin wato Hanifa Kabir Isa wacce ta na gabatarwa da kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa ga shirin yau da gobe.